sai mu gane sai kai illan mu kenan ga matsalar inda aka shigo mana duk da in mun dubi inda aka shigo mana hanyoyin da yawa amma shaitan ya shigo mana kafa ta hanyar sabo shaitan ya shigo mana gari ta wani wuri ta hanyar sabo ya shigo saurare da dama amma ya shigo tafaru sai ka tuna hikayen can hikayen mai bishiya wanda yaje zai fara ka ainihin shaidan ya tare shi ya yi fata-fata da shaidan ya kwakwa shaidan yana tsannan mutum ne sai shaidan masa waye shaidan ba ta duniya Ka ga ta da mala umar duniya kan duniya ma mabutin tuwon sharri ije kaga zo ka koma gida an baka duniya ka haka ta kai amfani da duniya ka kira ɗalibanka ka ciyar da su ka shayar da su su daɗa banka ya to ai na ran hame ta yake gata gani ai ka wasu dinari biyu wace gari aka kai masa dinari biyu a bayan fulansa na uku ya duba babu dinari biyu shi ce to mutumin nan ya yaudare ni yanzu dai bishiya ne yau za ta kwana lahira ya kwata shi ya shi da irin wacce su kwana jiya ina za ka ke bishiya kafirci zan je sai ya kai makafirin in kai makafirin ne shi na zama kafin suka fara da da fitin fitin ya kwaka malami da kafa da ibada da kafa ya kace shi ke daga yau in da lokaci yanzu ba sai na kashe ka sai ce ya aka yi jiya na kada kai sai ce jiya kana yi ne don Allah amma yau kana yi ne saboda dinari guda biyu shi na fi wannan matsala ƙarshen ta sai dai a yi dariya kai inda hankalinka zai koma an kada shekaru kai dariya ka gama an kada malami nan ma ka dariya ka gama a haka za ka tare da zai zama maka wafi gobe in an bai ka duniya ka ka karba cikin labarin don da dama muka karanta labarai amma ba mu sai iya cire cikin ba wani yanzu ya iya tambaya zai dan wani ce wai a wani gari ne aka yi naro wai wacce shekara ta kai wannan aro <laughs> mazaumar kenan ya zai kayi da ni ne kake warin fito fili a wanne gari aka yi a wanne mai wata shekara aka yi a ƙarƙashin wannan manzo aka yi wannan duk ba ya amfani ka ba yanzu ne ya fito ne isa aka kada mai bautan Allah duniya to kai sai ka ɗauki mataki a kanta kana ganin in ka ɓace sai ka gudu da mutum ka dafa ka halaka ko shi ne fikihu in dai ba ka wuce ka miƙa hannunka ba to ko ba ka wuce ka halaka ba in dai ka kana ta hannunka ka karba to ko kana kada ba duk da karba nau'i nau'i ne amma dai ajaladiyyanta haka ne a galabiya wanda duk ɗauko abu ya kawo maka sai ke mallake ka sai ke juya ka sai ke mai da kai na shi karanci idan ma ba turo shi aka bai raba ka da wanda kake ba Allah ka fahimta da bayan fahimta Allah ka ba mu ikon bin abun wato al-ma'afiyatu tu'assiru fil aqli sako na ta'asiri a hankali yana taɓa hankalin mutum sosai mutum kan zare amma fa zare wani zaɓa ba shi zai sa kaya mai kyau ba zai kwana jirgi ba zai ci mai kyau ya san mata mai kyau amma a zare yake wa min uqubatiha daga cikin uqubobin sako annaha tu'assiru bil khaf kwakwa ji musamman tana taɓa ainihin ah, faɗin illa wa zaɓaɓɓu jini kusa ne lakali wannan illan na keɓaɓɓu ne ba illa ne na gaban gari ba ba kai keɓaɓɓu ba filosofa masu ilimi masu gogewa ko ta ɓangaren kuɗi ko ta ɓangaren mulki sabon Allah na musu illa ta wajen zarewa daga ga malamin adina malari ga basarake ya kai basarake duk inda ake a dubaran duniya daga a rare ya shi ga ɗan siyasa duk inda ake ɗan siyasa ya kai ɗan siyasa wajen sanin sirrori daga amma da za ka kala a bare yake Hmm? suka duba da ke wannan Kan gida aha wata kaga wa'ina zaɓaɓɓu ne ba na jin irin talakawa irin a wani oh ah, wa'incan wani watan kujerar ta ƙarshe ko kujerar ƙarshen ko martaba ta ƙarshen haka suke abin da yake samun su zaɓar da kai yanzu za a arewa suke sukan gari malam Eh? wannan wannan wa Allah ba Allah ka saka wa ibn al-qayyim Allah ka ci kanshi ka yafe masa kurakuran Allah ka taimake mu bai ku aiki da mu kuma amfana da shi kada a bar mu da karatun dan yanzu zai na gana ko wani karatu ba gaba ba ne mutumin ɗaliban ya ai san ta sa sai masa raddi ku ai san ta ce ai an ce saƙon Allah bai kace ma shi saƙon Allah na rage ilimi sai to to tambaya me yasa ne shi zai zama mai ilimi ba tambayan ke ba ka haushi ba tunanin tambayan kanta to kenan a yanzu dai Ibin al ya yi kuskure kai kai masa gyara Dama tambaya kai yaya za a yi a ce mai misalin eh, eh, sakon Allah na rage ilimi menene dalilin yin haka mukan ga kaman a ce wa'annan malamai ne irin su shi muna ina da ilimi aka ce yana da menene shi wasa ya maka bayani ya aka yi abin ya zama haka sai a yi ma bayani da za a yi amma ka ce gaba daya ya yi karo to bari kada karatun da ban koro ba gane shi ba annaha tu'athiru bil khaf fi nuqsanil aqal wadan samun raguwan hankali fala tajidu aqilaini da za ka samu masu hankali guda biyu ahaduhuma mutiqun lillahi Aya yana da'a da Allah wal akharu afin illa wa aqallul muti'i to kaga hankalin ne da'an nan min huma alfaru ya fi cika wa akmalu وفكره أصح ورأيه أسد والثواب قريبه wannan to tunanin kai kewaya sai ka je ka duba waɗannan dukkan su masu kwakwalwa da guda biyu malamai ne guda biyu duk suna da ilimi amma ɗaya yana kalle-kalle duk alatun nan ya kai shi gidansa harkoki da wata yana abunsa da mansa gaɗi ya je idawo amma wannan kullum ɗa'a ga Allah zai yi sallafa a kan kare yana kyankyane kaza a kan kare yana menene a kan kare da za ka duba sakamakon ayyukan sai ka ga wannan mai ɗa'a ga Allah nan ya fi sai daga wancan hmm? ne ma ake magana ganin gudun yanzu ya sa kawai kan malamai ta aiki yanzu ka ko malamin da kullum wayan shi babu abin da babu wayan shi gidansa ma bangon gidan sa ba kayan kallo ka ɗauko wancan gidan gidansa babu kayan kallo shi da in dina da waya ma ba ta wuce kira da amsa ba in ma ina da ita a kullum za ka same shi a masallaci a kullum za ka same shi a kan farko a kullum za ka same shi a ɗauko wancan wanda kullum sai ka same shi yana hira da 'yan siyasa yana hira da attajirai yana abin nan kaza ka gwada daidai din ayyukan su hmm? da akwai bambanci dole za ka samu bambanci ko tunani yoyo yi tunani na ina ganin ka ba yana ganin ɗan wancan yi tun sai kana tunani wancan wani wannan haka ɗan yanzu ka duba za ka haɗa siyasa sassar da da sauran yan siyasan yau shi ba na ganin za a ce maka siyasan mai rawani da siyasan mara rawani sun zama daidai sai dai in rawanin irin na dila ne akwai wani wasan kwaikwayo da suka yi sai dai akwai abin nan ne abin nan ne gida ne ya yi rawani ya zai gocar bi ya samu zakara na ke Allah don sa kowa kira sallah yanzu na koma bautan Allah na daina kin kaji sai ke kare ya kace a kowa ba ta yi ba akwai masu yawa na rawani ke wani ba zan fiye wani zai na tsara wani ya buga masu wasan da rawani ke wadda ba shi ne ba saddon ina rauni raunin sa ba na farka ne ba ba a farka ne yake sa raunin ba kawai ya sa kwallo ta fi wata lauyin shi oh. ko sarkin da zai zama ne ya zauna a gida ga raunin da mene ne ka zan fi can yana goya da matar shi a wurin a wurin shakatawa ya goya matar sa ta goya shi sai yawan da sarkin ba ta so da ka dubi kwakwalwarsa da mu duk inda aka je sallah ta gaba duk garin da ije siyasa zai musu aiki ko zai musu masallaci ya musu makaranta duk wanda suka musulunta sai ya musu masallaci sai musu makaranta in ka bibiyar makaranta a galabiya nan makaranta ce nan aka bi ce wajen bada magani tsara da tsarin yinin nashi sannan zai je ɗauko malami ya kawo da wannan ya kusa tattace inda Allah ta ya yi tsawarai ya ninka wannan da ya gyara ne ta ma da gawar burkuta ta suka biyu ga suka burkuta komai dole siyasa na mai sa'a da siyasar mara za ka zama akwai bambanci yaya kuma ya fito fili to ga larabcin أنها تؤثر بالخاصة في نقطة عن العقل فلا تجد عاقلين كسو عاقلين malamai gogaggu masu mulki a haduhuma motsi lillahi hasa ba ta kafihi wala akharu afi to wannan kana da wannan ina fatar wannan yana masallaci hankalin sun zama ɗan da ji ba za ka iya faɗi ba wanda an kake ne na masallaci ya zai ga kabo bayan kanka amma tsakani da Allah da za ka duba tunanin su za ka zai ya zama daban wannan kullum yana kula kula yana kula a Lagos a taron su a Kano ne a menene sai su tukaru na babu inda babu kullum yana kulob ɗin ne yake ciki ko waye din ne ko layin din ne ko menene ne yake ci eh, sistuwa ne ne tuntuwa ne ne duk wannan kaza duk yansu ne kullum yana kulob kaza yana bikin kaba wancan ku yana masallaci ya koma gefe yana abin ɗinsa yana zaune wurin karatu ina ana intajin ana tsotsai ilimin karatu tare da shi yana kuka a kan ayyukansa yana nadama a kan ayyukansa in ya tafi cikin wannan ba ka sa waya kawai illa wa aqallu imin huma awfaru wa akmalu wa a afahu wa ra'ayuhu a akaddu wa thawabu qarinuhu ولهذا تجد كتاب القرآن ومن يتذاك تامكرا القرآن تقول إنما هو مع أولي الأقول إنما يعني بدنا هذا ما كلمة ها أنا أقول لكم يا في ديدي يا في ديدي وانت ديدي ولهذا تجد خطاب القرآن إذا نكفت بيدي إنما هو مع أولي العقول القرآن زي ما كان ده بكارجة الجماعة والألباب كقوله واتقون يا أولي الألباب كون قوي ne ko na binni ne masu kuɗi kuke ko talakawa kuke tun da hankali wani abu ne kamar yadda ya kawo shi ba jiki ake kallo ba ba kudin ka ke kallo ba abin da kai cikin kuke ka ke kallo hankalin ka ke kallo ba ka ce ku kiyaye ne ma'abota ilimi ya ulil albab ma'abota hankali hankali ba a jija yake ba hankali ba a mota ba ne ba hankali ba a jirgin sama ne ba hankali ba a mai hankali ya ta Allah kan yi shi kuma ya karatun shi inda yake kwana bai cutar da shi ba rigar da yake sa ba ta cutar da shi ba wa qawluhu فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ku ji tsoron Allah ya ma abota hankali kan da masu hankali ake magana la'allakum tuflihuna in kuka yaka hakika za ku rabauta وقوله وما, وما يذكر إلا أولو الألباب ما عندك يتنانوا فيما أبو تحنكلي ونبائل ذلك كثيرة. وكيف يكون عاقلا يا متهد زمان هنكلي وافر العقل من يعطي من هو في قبضته ya za ka kira shi mai hankali wanda yakan saɓawa wanda ke da ta shi to a yana shi ɗaya da ilimi a nan sai don da. wannan magana a kan shiga uku shi na ga hankali a <laughs> ah, ai wannan na karatu ne ba na ainihin abu da ne ba na karatu ne abin da ai mutum kan samu abin da za a dinga karatu da shekaru sannan amsan tambayan domin bu amsa fata tambaya ta tambayu in ce mutum ba karatu ke bai amsa wancan tambaya duk duniyar jahilai an tafi akan shaɗan na ilimi ne labari ya ce ya zauna da mala'iku ya zauna ya yi kaza yana ilimi ne irin ilimin da aka ɗauka tun da ba a san me ilimi ba domin in kuka yi haka tsakaninka da jahilai mana sai kuma a ture ta kuma tsama kafa in ba ka iya biyo sanan wurin malam ya san watsa ba sai sun maka ne na kana ka ga ce babu hankali ina hankali mai safawa wanda ke cikin hannu hmm? ai ba hankali ina ilimi da mai saɓawa wanda yake hannunsa ko ɗane yi faɗa da baban shi ai ƙasar mawa ne ina zai yi dan suka fita can wurin taron suka gama taro wannan shiga gidansu wannan shiga gidansu wannan shiga gidansu ke kuma na ga inda za ka shiga a kan gaba yi hankali ba ta gane ni dawa da idan za a fada da shi ko ina tana iya faɗa da suka ce nasara a duniyance a yarance amma ban da babanka ban da kai fada da mamanka sai na za ka je na za ka samu nutsuwa ɗan ƙaramin rashin lafiya na kama ka kana rasa inda za ka ba kanka wancan ya kai kafin gida zai ne kai kawai dangwaran da ka ba ka ga da za a da ganin ta fita rashin bi dama dubu arziki wannan ko uwan ka za ta zama ta ɗebo maganin ta baka ta nemo ɗan kwakwo ta baka ta nemo wane ne ta baka ta kwantar da kai a nan wani ɗin nan in an jima ta leƙo ta gani ya jikin ta ba ta yi wane ne ana wannan wancan ko in ka kai mutum arziki ka ba shi magani ba kana neman ma igode ba. na ba ka da lafiya na da kawai ke kafa kai aiki gaba to wanda ya saba Allah ya fi tabewa kuma kai sai ya koma akila wafir al-akali man ya afi man huwa fi qabdatihi wa fi darihi mana cikin gidan shi wa huwa ya'lamu annahu yarahu ya kuma fa yana ganin fa wa yashahiduhu فيعطيه وهو بعينه غير متواري عنه شي كفت ان فضيب ويدد الله ويستعيد بنعمه كما هنا أمفاني دنيما الله هنا فابا الله ديتا وعلى مساخطه ويستدعي كل وقت غضبه ينا جنيو فشن الله أقوى لوكتي أكلتا ولعنته له wa ibaduhu da abin da zai sa a daɗa ƙorace mun ƙorbihi wa tsarduhu an ba da fatattaka shi daga ƙofarsa wa iraduhu anhu wa kidlanuhu lahu ya kyale shi wa takhliyatu bainahu wa bain nafsihi ya bashi da rafa ai abin da sai ta yi ka haka ka ga ai ma da yi ka abun ka ba ni ba ai ko ne ya mutum abin nan to kai yanzu Allah ya ce maka tafi ba ni ba ka ko ɗanka kace masa gani ba ka ba ka kyale shi ba kana shi ne ne ba kalladantar da shi irin wani ladabi to ballan suna Allah ce je kara ne ba ka ai ka faɗi a nan wurin ya fi ma wa ado um, mene ne wurin hmm? wato eh, wa takliyatu bainahu hmm? wa baina nafsihi wa aduwihi wasu ƙoƙoho min ainihi jaya zube daga idon Allah ya daga yanzu wajiyar manuhu ya haramta masa ruhar jahu wa hubbahu wa qurratu aini bi qurbihi da ni in tuwan da shi wal kunzu ila da kallon fiskarsa ya rafa fi zumrati ulaika qawliya الى اضعاف اضعاف ذلك فكان ظننا يا ذا ترى شيء غيري فإن ميثاقا الذي ظلم ذاك ذلك من كرامته أهل الطاعة وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية طيب أيها الفضل